الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض معدا وجعل لكم فيها قبلا لعلكم تعتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتأسوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا سويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah madaukakin sarki godiya mai kowa mai komai da ya kaddara haduwar mu a wannan rana mai tarin albarka a wannan gari mai tarin ni'ima da albarka a daidai irin wannan lokaci ba don wani abu ba sai don mu tunatar da junanmu abubuwan da za su taimake mu a duniyarmu da lahiranmu fata dukkan wanda ya sanya hannu gurin tsayuwar wannan wa'azi muna masa fatan da addu'ar Allah madafin sarki ya saka masa da alkhairi shugabanninmu na wannan ƙungiya mai tarin albarka muna musu fatan alkhairi da addu'a ta gari akan Allah madafin sarki ya saka musu da mafificin gidan aljanna bayanin da za yi insha Allah ta'ala a yau bayani ne da kusan yake da alaƙa da abubuwan da muke ciki a wannan lokaci kowa ya riga ya sani cikin sunnoni na Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki yakan caccanza lamura da yanayi bisa wasu hikimomi nasa da shi ya bar wa kansa sani wasu hikimomin a canjin yanayi da muke samun kanmu a ciki mukan iya hankalta su mukan iya gano menene hikima da sirri na wannan canje-canje da muke samu Allah maɗaukacin sarki ba haka nan ya ƙaddara waɗannan abubuwa suke faruwa ba ya ƙaddara cikin ƙaddarawarsa za a iya samun yanayi na zafi sannan kuma ana cikin wannan Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa sai ya canza yanayin nan daga zafi ya koma sanyi duk waɗannan abubuwa da ake ya kamata ya kasance a matsayinka na musulmi a matsayinka na mu'mini ka fahimci cewar lalle akwai wata hikima gagarumar hikima da wani sirri da Allah madaukakin sarki ya yasa yake waɗannan abubuwa idan ka koma malaman musulunci sun yi bayani gurin ƙoƙarin fito da hikimomi da wasu abubuwa waɗanda aka malamai suka hankalta suka tsurwurta game da waɗannan canje-canje da ake samu na yanayin lokaci da makamantar irin waɗannan abubuwa na farko akwai abubuwa da suke da alaƙa da wasu irin ibadoji wanda cikin hikimar da ƙaddarawar Allah maɗaukacin sarki Allah yakan sauwaƙe wa bayi samun isasshen lokacin da za su yi ibada a irin waɗannan yanayin wanda za ka gani a wani yanayin idan ya canza kuma ibadar da za ka iya yinta cikin lami lafiya cikin so da ƙauna a zamanin sanyi za ka kuma idan yanayin ya canza kuma allah maɗaukacin sarki sai ya ƙara canza wannan sai ga kuma akwai wata ibadar da a daidai wannan lokacin sanyin shi ne abin da ma'ana za ka ga bawa idan ya tsaye ya dage zai iya tsawarwurta ya samu gwaggwaɓar lada a gurin allah maɗaukacin sarki lokacin da ya yi ta wannan lokaci da muke ciki yanayi na sanyi lokaci ne mai tarin albarka lokaci ne wanda yake yana da falala yana da fifiko akan wani yanayin da ba shi ba domin lokaci ne da ya kasance ibadoji suna samun ibadoji masu girma masu ɗaukaka masu girma ladansu yana da girma a wajen Allah maɗaukacin sarki to a irin wannan lokacin sun fi sauƙin samuwa da kuma samun damar mutum ya yi su cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba bayan wannan kuma ɗaya daga cikin sirrori ko su hikimomi da malamai suke mana bayani na canje-canjen lokuta da ake samu a rayuwa bayan wancan hikima ta sahalewar wasu ibadoji to kuma ana Allah madaukacin sarki yakan juyar da lokuta ya jujjuya shi yadda ya so bisa hikimominsa domin ne a nan gurin Allah madaukacin sarki ya ƙara tabbatar da su wane ne masu haƙuri wanda za su jajirce akan waɗannan ibadoji bisa canjin yanayin da suke samun kawunansu ma'ana a gurin bai kamata don mutum ansa ya samu kansa cikin yanayi na canji ba lokacin sanyi ko lokacin zafi ya fi kowa raki yana ta surutai yana ganin cewar jan menene wannan lokacin ya zo ni na fita kura lokacin nan ni ba na takewa ni kaza ni kaza ni kaza wanda za gani a lokacin za ga wasu ibadojin ma mutum saboda cewar zafi ne ko sanyi bai iya samun yana yin su to malamai su ce yana ɗaya daga cikin hikimomin ubangiji da yake caccanza lokuta daga wannan yanayi ya mai da shi wannan yanayi domin ya kasance Allah maɗaukacin sarki ya ƙara gane su wane ne bayi na gargari da suke iya haƙuri a bisa dukkan yanayin da su samu kuma sukan iya tsayawa su ibadan nan yadda Allah maɗaukacin sarki ya umarta ya ce a yi ta wannan yanayi da muke ciki lokacin sanyi kamar da muka faɗa lokaci ne mai falala lokaci ne wanda yake yana da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam domin kamar yadda muka faɗa akwai manya-manyan ibadoji wanda za ka gani an kwaɗaitar da mu a kan mu jage mu yi su a irin wannan lokaci na farko shi ne yawan azumi musamman azumi a kwanukan da ya kasance azumin kira. azumi a wannan lokaci na sanyi ibada ce mai girma ibada ce wadda take tana da kima domin me idan muka koma za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana ga mana a cikin wani hadithi ingantacce yana cewa man sama يوم من سام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن duk wanda yayi azumi au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda yayi azumi dare da rana daya yayi wannan azumin ne ya azumci wannan azumin ne saboda Allah madaukakin sarki babu maganar riya a cikin wannan azumin nashi babu maganar sum'a a wannan azumin yayi shi ne saboda Allah rana guda idan kai ta Allah madaukakin sarki in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama zai nesar da fuskar ka shiga wuta shekara 70 kaga nan gurin malamai suka ce kinaya ce na cewar me za a kubutar za a nesantar da bawa shiga wuta tsawon shekara 70 azumin da kai shi a rana daya kenan wanda kuma kowa ya riga ya sani a irin wannan lokaci na sanyi yana ɗaya daga cikin iba lokacin da azumi yake da sauƙi kowa zai iya yin wannan azumi saboda babu rana duk wasu abuwa da za su jawo ka ji wahalar azumin na yunwa da fitar ma'ana gajiya da makamantarsu za gani duk ki ɗaya Allah wasu ya ɗauke maka a wannan lokaci ibada ta mai matuƙar muhimmanci wadda take tana da muhimmanci a irin wannan lokaci na sanyi shi na ƙiyamun laifi. a irin wannan yanayi na sanyi da muke ciki Allah zarki sarki yake hukunta duk magariba yamma dare yana saurin shiga daga zaka samu isasshen lokacin da zaka yi bacci wanda baccin da zaka yi shi in kai bacci farkon dare zaka yi bacci isasshe wanda zaka samu karfin da zaka iya tashi karshen dare ka tashi kai ibada wanda wannan sallar dare sallah ce mai matukar muhimmanci sallah ce wanda ya kasance bayi na gargaru ba sa barinta musamman sallar wutiri da ka yana ɗaya daga cikin gal wata a cikin malaman mazhabobin nan guda hudu suna irga duk wanda ya kasance baya samu yana tashi ya wuturi sallar dare kenan ba ta irga shi cikin mutanen da suke adalai ne su saboda muhimmancin wannan sallar sunna ce ne karfi to duk a irin wannan yanayi na lokacin sanyi akan samu damar da mutum zai tsaye wannan ibada ta azumi ko kuma ta ma'ana ƙiyamun laili cikin kwanciyar hankali kisa ta gani ya inganta wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito ya rawaito shi wanda Imam albani ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana ce mana as-sawmu fi shita'i al-ghanimatu al-barida ma'ana yin azumi a wannan lokaci na sanyi to ka sani wani yin azumi a wannan lokaci na sanyi wata ganima ce mai saurin samuwa ganima ce mai saukin samuwa wanda ya kasance babu zubar da jini a cikinta babu wahala a cikinta babu duk wani abin da ya kasance za zaka na wahalhalu da ɗawainiya ta irin yadda mujahidai wanda suke fita saboda yaƙi saboda ɗaukaka kalmar addinin Allah suke samu kai anan gurin sai aka kamanta maka irin wannan lokaci na sanyi yin azumi a cikinta to ganima ce mai saukin samuwa wanda ya kasance babu wahala a cikinta ya kuma inganta ibn mas'ud an rawaito wani asar daga eh, an rawaito wani asar daga umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ash-shita ghanimatul abidin sanna umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda abu nu'aym ya rawaito shi da sanadi ingantacce yake cewa lokacin sanyi din nan wata ganima ce ta bayin Allah wanda sai kasance suna neman kusanci da Allah madaukakin sarki ma'ana gani lokaci ne da suke tsurwurtarsa suke amfani da shi a gurin bautar Allah madaukakin sarki haka an rawaito a asar suna nan burjik daga gurin eh, daga magabata na kwarai cikin akwai ibn mas'ud yana magana yana cewa marhaban bishita yana cewa madalla muna farin ciki muna maraba da lokacin sanyi saboda me yake cewa tanzilu fihi albaraka a lokacin sanyi yake cewa albarkatu suna sauka a cikin wannan lokaci waya tulu fihi al-lailu lil sannan kuma dare yakan yi tsawo saboda masu tashi su sallar dare su samu isasshen lokacin da za su yi gani su gana da Allah maɗaukacin sarki sannan kuma wannan haru lissiyam sannan kuma haka Allah ya maɗaukacin sarki a wannan yanayi yake takure ni ba shi da tsawo saboda masu yin azumi su samu damar da za su yi azumi cikin sakina cikin eh, ba tare da takura da makamantansu ba duk da wannan asar ɗin kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa cewar yana da rauni saboda a ciki akwai eh, asari bin ismail wanda rawi ne wanda yake kamar yadda eh, alhazir ibn adi yake faɗa a cikin littafin sa alkamil yake cewa yana da raunin eh, wannan ma'ana riwayar sa in ya kasance shi kadai ya rawaito ta ba tare da ya samu mutaba'a ba to ba ta da karfi amma ko malamai sun taba akan cewa ma'anar wannan asar din na ibnu mas'ud ingantacce ne mana idan ka kalle shi ta wasu bangarorin asar ne magana ce ta ibn mas'ud ta wannan sahabi mai girma mai matsayi tana da ma'ana saboda kusan duk abin da zaka yake faɗa din kusan a wasu ɗaiɗaikun abubuwan zaka ga yana da wani goyon baya da ka yana ɗaya daga cikin abin da nake so in ja hankalinmu a kai shi wannan lokaci da muke cikinsa na sanyi ba lokacin da mutum zai zo ya ringa raki ba ne ba a kai shi ganima ce kamar yadda muka faɗa mai sauƙin samuwa wanda dukkan bayin Allah na gargaru murna suke da wannan lokacin murna suke da wannan lokacin kuma idan ya zo ya wuce suka samu kansu ba a irin wannan yanayin ba suna takaici hita ya inganta ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai lokacin da ya zo zai mutu ya zo rasuwa ɗan uwansa da makusantarsa sun kewaye shi sai suka ga yana kuka da suka yana kuka sai suka tambaye suka ce masa ya imam shin barin duniya ne ba ka so ya ja kake kuka domin ka tabbatar da cewar mutuwa za ka yi ya ce musu wallahi ba barin duniya ba nake tunani ba wannan duniyar nake tunanin barin ta ba shi sa nake kuka ya ce abubuwa guda uku ne kaɗai suka sa in na tuno cewar yanzu zan bar duniya ya sa nake kuka ya ce na farko shine yanzu in na rasu babu ni babu yin sallar dare a lokacin sanyi ma'ana ba shi da lokacin yanzu in ya rasu ba shi babu sallar dare a lokacin sanyi na biyu kuma yake cewa yanzu idan na rasu na yanke alaƙata da yin azumi a garjin rana ka duba gani saboda su bayin Allah na gargari saboda alakar su da Allah madaukakin sarki ta kai duk inda ya kamata ta kai ka duba gani ba su damuwa ma da ma'ana idan dare ma'ana in rana ana garjin ranar nan a lokacin da suke jin ɗanɗanon azumin idan suna yin shi abu na uku kuma yake cewa mai liƙawul ikhwan Haduwa da ƴan uwa a gurin zikirin ubangiji a gurin karatu ya wannan abin babu abin da yafi shi da shi ma ya ce to waɗannan abubuwa guda uku su ne dalilan da yasa nake yin kuka ba wai a kan zan bar duniya ne ba ko makamantan irin waɗannan abubuwa ka duba gani a shahid a nan gurin ka duba gani lokacin da ya zo yake magana cewar sallar dare yana takaici kan cewar yanzu babu shi babu alaka da sallar dare a lokacin da ma'ana ake tsananin sanyi kaga nan gurin muke nuna mana darasi ne mai matukar muhimmanci mu fahimci cewar wannan sanyi lokacin sanyi da muke cikin sa yanzu ba lokacin da dan adam zai wannan ba bane kamata yayi mu ga menene zamu tsorurta zamu amfana da shi wanda zai hada zai ƙara kusanta mu da Allah madaukakin sarki dan haka a takeicen cewa bayan wannan dogon shimfiɗa akwai hukunce hukunce da ya kamata mu kiyaye su a wannan yanayi na sauni na farko abin da yake da alaka da alwalan mu da muke yi da kuma sarki a lokacin sanyi da yawa mutane suka samu damuwa saboda sanyi ba ta samun dama su tsaya su yi alwala irin yadda ya ta dace to wannan abin ba karamin kuskure ba ne ba ya kamata mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki mu tsaya mu ringa yin tsahara ta tsarki eh, ta alwala irin yadda ya dace irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu bisa wani hadisi saboda a nuna maka wannan muhimmanci na ka tsaya ka yi ibada irin wannan lokacin sanyi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi ingantacce yake cewa ala adullukum ala ma yamhu ma yamhu Allah bihi al-khataya yake cewa ashe bazan nuna muku ba zan muku nuni zuwa ga abin da Allah maɗaukacin sarki yake kankare zunubi saboda shi ba wa yarfa'u bihi darajat sannan kuma yake ɗaga darajar bawa mu'mini ya kasance ya samu ɗaukaka a gurin Allah maɗaukacin sarki maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya wannan addu'a babu wanda a duniyar nan baya son ya samu wannan babu wanda baya son Allah maɗaukacin sarki ya ɗaga darajarsa babu wanda baya son ya san menene idan ya aikata shi Allah maɗaukacin sarki zai kankare masa zunubansa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya mai gaya wa sahabbai wannan suka cewa qalu bala ya rasulullah sai sahabbai da suke kewaye da manzon Allah a wannan lokaci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suka ce muna so ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu ce musu isbaghul wudu'i ala al-makarih ɗaya daga cikin wannan abin shine mutun ya tsaya ya cika alwala yayi ta irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya koyar alal makarihi a lokacin da ya kasance mutane suna jin nauyi ko kuma ba ta son su cika wannan alwala saboda sanyi sannan wa kasratul khuta ila almasajid da kuma yawan taku da dan adam zai ringa yi zuwa me zuwa ga masallaci wanti zaru salati ba'da salah da kuma mutum ya tsaya ya ringa jiran sallah ma'ana eh, ayi sallah azhar mutum ya zauna ya shaura masallaci ya ta zikirin ubangiji yana karatun alqur'ani har zar sallar la'asar ta zo to wannan zaman da zai tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin abin da ke kankare masa zunubai sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai daga darajarsa a gurin Allah madaukakin sarki wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi kaga da wannan nafsi na hadisi zamu fahimci ya zama wajibi a kaina a kanmu gabaki ɗaya ya kasance a wannan lokaci na sanyi mu ringa tsayawa muna cika ma'ana alwala irin yadda ya dace karin lokacin ma'ana saboda sanyi ka ringa dungushe ya kasance kawai shafa ma'ana ita ruwan alwalan kawai kace yi amma ba ba wankewa kace yi ba domin akwai babban wa'idi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ya tabbata ga duk mutumin da ya kasance yana barin lamba ma'ana ya bar wani guri a lokacin da ya zo alwala baya wanke shi saboda gaggawa ko kuma wani abu makamancin su da kai na ɗaya daga cikin hukunci na farko da ya kamata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu tsayi da shi mu ringa yin sa mu kyautata shi a wannan lokaci na sanyi shi sa malamai suka cire wasu hukunce hukunce karkashin wannan hadisi na farko shine suke cewa ya kamata mu daina mu daina ma'ana sanyi mu daina ma'ana uh, sakaci gurin abin da ya shafi harkar alwala saboda tsananin sanyi mu ringa tuno ko yaushe irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa duk lokacin da ka tsaya kai alwala ingantacciya to ka sani cewa lalle tabbas Allah madaukakin sarki sai ya daga darajar ka musamman irin wannan lokaci na sanyi da haka lokaci ne wanda ya kamata mu kula da shi abu na biyu wasu da in suka ji wannan hadisin suna kyamar su dumama ruwa wani za yana ce maka ai ba sunna bane baka dumama ruwa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa wannan gaskiya kuskure ne game da wanda ya kasance idan yayi alwala da ruwan sanyi a irin wannan yanayi na sanyi zai cutu to ya halatta ka je ka dindima ruwa saboda ka samu kai wannan alwalar kuma wannan baya cin karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa na cewa isbagul wudu'i alal makari. wanda yana daga cikin abinda malamai suka yi fashin baki suka yi bayani akan cewar wannan dumama ruwa a wannan yanayi na sanyi domin kai alwala ko kai wata ibada wadda ya kasance da ruwa ake yin ta baya cikin abinda yake kore wancan hadisi na wancan falala da zaka samu daka ya kamata mutane su daina wannan da sauransu abu na gaba kuma irin wannan yanayi wanda ke da alaka da alwala wannan hukunci shine wasu sukan ma'ana sukan samu damuwa ko kuma ba sa san a wannan yanayi na sanyi saboda kasu ce ai wancan hadisi na idan suka goge ruwa bayan sun gama sallah ai kamar wancan falala ta wancan hadisi bata tabbata ba a'a malamai anan gurin suka ce anan gurin zaka iya ka samu wani khirqa wani yanki ko wani wani abu dai wani tsumma ko wani toilet wannan hankici da zaka goge hannunka ko jikinka lokacin da gama alwala shi ma wannan malamai suka ce baya cin karo kwata kwata da abin da yake na wancan hadisi na cewar isbagul wudu'i alal makari domin ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cewar manzon Allah tsira insha Allah tabbata a gare shi ya kasance kana lahu khirqa ya kasance yana da wani tsumma ko wani hankici wanda yake yana goge hannunsa lokacin da yayi alwala wannan baya cin karo da wancan hadisi da muka faɗa ka eh, ya kamata mu fahimci wannan abu na gaba wanda yake da hukunci akan wannan da yawa irin wannan yanayi na sanyi ga wanda ya sa kafa lokacin da zai fita da safe ko makamantansu ya halatta ka yi shafa a kan kafa wannan sunna ne bal shafa kan kufi wasu malamai kuma suka yi kiyasin a kan shafa kamar yadda imamu Ibn Zakiq al yake faɗa yana cewa ɗaya ce daga cikin alamun da ake gane mutum ahlus sunna ne shi ba dan bid'a bane ba Ibn Zakiq al yake cewa ɗaya daga cikin alamun da ake gane dan bid'a shine baya shafa akan kufinsa. khuffi kuma anan gurin zaka iya kiyasin kamar da malamai suka yi ijma'i akan zaka iya kiyasin khuffi da aljawrab ita ce shafa ita ce safa da kai na ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu san hukuncin sa a irin wannan yanayi da yawa mu mukan saka safa a irin wannan lokaci kuma mukan yi shafa akan su amma galibi ba mu san hukuncin hukuncin da yake wannan ba na farko ya ake wannan shafa akan akan safa a irin wannan yanayi da muke ciki na sanyi malamai na farko dai idan za ka yi shafa ne a kan safakka lokacin da ya kasance ka sanya safar nan bayan ka yi tsarki bayan ka yi ɗahara ka yi wankanka za ka fita daga gida to ana so ya kasance ka sa ta alawo zo kasance ka sa ta akan ma'ana ka yi wannan bayan ka gama wankanka to sai ka ɗaura alwala in kai alwala to sai ka zo in ka sanya safarka to za ka ci gaba da shafa ne a kan wannan safar tsawon kana da shi tsawon yini ɗaya da kwana ɗaya ga wanda ya kasance muƙim ne mazaunin gida ne wanda kuma ya kasance na nesa ne shi to eh, matafiyi ne kai yana da tsawon kwana uku zai yi yana shafa a wannan dinsa kuma bawali ko bayan gida wannan ba zai warware maka wannan abin ba kawai in kai shi zaka ci gaba da shafa ne akan safarka abu na biyu ya ake yi wannan shafar da yawa za ka gani suka yi kuskure idan ya tashi na farko dai tukunna saman safar ake shafa saman kafar ka zaka shafa siffar kamar yadda ibn Uthaymeen yake faɗa yake cewa kuma idan ka tashi za ka yi shi ne da hannayenka guda biyu kamar yadda idan ka tashi ba za ka ce sai ka gama kafar hagu ka shafe ta da hannun hagu ba kafar eh, eh, dama ka shafe ta da hannun dama sannan kafar hagu ka shafe ta da hannun suka ce a ba haka ake yi ba yadda ake wannan shafar shi ne suka ce kwatankwacin yadda ake shafa kunne kaga shafa kunne idan ka zo a tare kake yin sako? ba za ka ce sai na gama da kunnan hagu ba kunnan eh, dama sannan in yi shafar kunnan hagu ko suka ce a tare to malam usaimi yake cewa kamar yadda ake shafar kunne haka ake yin shafa akan safa a lokacin sanyi ko kuma amma duk lokacin da ya kasance ka sanya safa din kuma a lokaci ɗaya za ka yi su na biyu za ka shafi tun daga farkon 'yan yatsunka ne har zuwa farkon ƙaurinka da ka ba dungushe da ka yi ba kawai ka shafi dan gefen ta ya kasance kai wannan wannan shafan malamai suka ce ba ta yi ba idan ka tashi shafa za ka shafa tun daga farkon dan yatsan babban dan yatsan ka ne ka buɗe kuma malam usaimi ya ce bude hannayenka za ka yi za ka bude su ne bayan ka jika su da ruwa guda biyu nan sai ka ɗoro shi tun daga farkon ma'ana farkon ɗan yatsanka babba za ka jawo shi har zuwa farkon ƙwaurinka to wannan ita ce shafa ta sunna irin yadda ta tabbata ana yin ta sawa'un akan hufi ne ko kuma akan safa ne wannan shine shafar ƙasa bai inganta ba domin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya koyar da yadda ake yin shafa akan kufi bai karantar da ka shafi kasansa ba bal wani su daga cikin malamai suka ce kasanta ce ma wannan malama taimin da shi da wasu daga cikin waɗanda suka yi sharhoha in ka koma wa yawancin hadisan za ka sana cewa shafar kasan hufin saboda yawanci yakan yi dauɗa ai suka ce idan ka shafo shi da ruwa ma'ana kamar dauɗa ma'ana ce wannan suka ce shafar saman shine domin wannan ibada ce haka manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya koyar kuma wannan shine abinda ya kasance za ka wannan so don haka da yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu fahimta duk lokacin da za mu shafa a kan nan mu a wannan yanayi na sanyi da muke ciki ya kasance ka sanya safon nan bayan ka ɗaura alwala kana cikin tsarki abu na biyu kuma za ka shafa su ne a lokaci ɗaya hannayenka za ka jiƙo su na dama da na hagun na a lokaci ɗaya za ka shafe su kamar yadda kake shafa kunne abu na uku za ka fara ne wannan shafa tun daga farkon ɗan yatsanka har zuwa ma'ana farkon ƙwaurinka wannan shi ne abin da ya inganta wanzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya karanta da mu akwai wasu abubuwa kuma waɗanda muke yin su wanda suke bayan in ka cire abin da shafa harkar sallah wanda su yana da kyau mu san hukuncin su a irin wannan yanayi na sanyi za ga mutum ya zo sallah ya shigo cikin masallaci amma sai ya zo ya ɗaure bakinsa ko da rawani ko da makamacin wani abu saboda sanyi menene hukuncin wannan shi ma malamai sun yi magana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisi ingantacce ya zo akan hani akan cewar manzon sallam ya hana mutum ya je yayi sallah halin kasancewar ya rufe bakinsa an gane ko daga wannan abin da daga wasu suna yi su zo su daure bakin su saboda sanyi su shiga masallaci musamman da sallar subahi ya daura rawani ko ya daura wani tsumma ya rufe bakin sa da shi hancin sa kuma ya je yayi sallah irin wannan yanayin to hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya hana wannan hadisi ya zo manzon sallallahu alaihi cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sadl manzon Allah tsira insha Allah tabbata a gare shi ya hana mutum ya sanya hannayensa ga baki ɗaya mai da su cikin riga wannan shine sadl sannan kuma mai wa an yughatti rajulu eh, fahu sannan kuma maza ya hana mutum ya zo ya rufe bakinsa lokacin da zai yi sallah wannan yana ɗaya daga cikin hukunci na wannan ma'ana idan za ka zo ka yi duk irin tsananin sanyin da ake bai kamata ka zo ka rufe bakinka ba halin kasancewar za ka yi salla. za ka buɗe bakinka ne abu na ɗaya kenan abu na biyu akwai abin da muke yi shine lokacin da sanyi ya yi tsanani sai mutum ya zuge hannayensa daga cikin hannun rigarsa sai sanya hannayensa a cikin riga an gane ba na mutum ya kwaye hannunsa ya kasance hannayensa ya tusa su a cikin riga shi ma ya je ya shiga ya yi sallah a irin wani musamman da da sallar subahi wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi kuskure ne wannan an gane ko wannan shine na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an istadlil wannan shine sadlil din da ake magana malaman hadisi kakab da suka tashi sharin hadisin sun fassara asadlu anan gurin abin da ake nufi da shi shine mutum ya zuge hannunsa ya cire shi daga daga abin hannun riga ya mai da su ciki saboda ma'ana ya daina jin sanyi ya je ya shiga sallah wannan malamai sun bayani akwai illoli da yawa na farko tukunna ba zai samu yayi ruku'u irin yadda ya dace ba ba zai samu saken da zai irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya koyar da mu ruku'u ba abu na biyu ba zai samu sake yayi sujjada irin yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya karanta da mu yadda ake yin sujjada ba a nan gurin ko malamai suka ce kada ka taba tsammanin ana nufin babbar riga a nan gurin wani dan wani karye wani dan zafin kan yazo ya ce to ai yanzu babbar riga ma kenan bai kamata mutum ya ringa sakin ta ya bar hannunsa a ciki saboda san ya je sallah malamai sun sun kiyasin wannan ba za ta shiga ciki ba saboda asalin babbar riga ba ta da hannu dama da ake saka ta hannun babbar riga buɗaɗɗe ne amma abin da aka hana wannan duk in ka koma sharhin da malamai suka yi sun yi shi ne akan rigar da ya kasance an ɗinka ta tana da hannaye ka zo ka cire hannunka ka ka fito da shi sai ka sanya shi a ciki ya kasance hannun ne kawai hannun rigar ne amma kai hannayenka suna cikin rigar ka kama tsaye da jikinka wannan shi ne abin da aka hana da kai ɗaya daga cikin kuskuren da za ka gani a wannan yanayi na sanyi muke yin su muke shiga mu masallatai muna bautawa Allah da su amma kuma ya kasance ya kasance kuma wannan abin kuskure ne da ya kamata ya kasance mu san wannan hukuncin mu san cewar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana mu waɗannan abubuwa da makamantansu abu na gaba sanya safa sanya safa a lokacin da za ka yi sallah wannan halal ne za ka iya sanya safarka ta kafa ko ta hannu ka je ka yi sallah wannan babu wani hukunci babu wani hani da aka hana akan wannan abu na gaba oh, abu na gaba wanda yake na da alaƙa da wannan abun da muke wannan da shi shine ma'ana kunna eh, wuta ka kunna wuta musamman akwai masallatan da zaka ga suna kunna wuta kuma ana fuskantar wannan masallatan eh, ma'ana wannan wutar ana sallah malamai sun tattauna menene hukuncin wucin wannan zaka akwai masallatai musamman lokacin da sanyi yayi sanyi zaka akwai masallatan da ce kunna wuta a ajje su a masallatai to anan gurin kusan malamai sun yi ijma'i akan cewar wannan abin bai halatta ba domin malamai suka ce wannan ɗere daga cikin ka in kai wannan kamar ka sa wuta a gabanka saboda wai ta dumama masallaci kuna jin dimi ka ce wannan kamanceceniya ce da majusawa domin majusa dama ya inganta su suna bauta wuta ne to suka ce kwata kwata bai kamata ba na kai ya kamata masallacin mu tsarkace su da wannan lokacin da za a zo a dumama masallaci a zo da wuri a dumama masallacin nan a cire wannan garwashin amma bai kamata ka je ka sa masallaci ka sa wuta ya kasance muna fuskantar wuta muna sallah ba domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kamanceceniya ce da addini majusawa da ɗai kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai ba mu izinin mu kamanceceniya da irin waɗannan mutanen ba domin ba su da wannan abu na biyu barin wuta a gida ana jin dumi shi ma wannan bai kamata ba ku ji wudakku ku ji dumin amma lokacin da za bacci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da akwai hadisi ingantacce da ya hana cewa duk idan aka tashi bacci a ringa rufe wuta ga baki ɗayansu a ringa kashe wutar take da sauransu saboda masu shige da fice a cikin dare ba suwa ya suke giggibta da makamantansu ba za su iya zuwa su zai su baro muku wannan wutar ya kasance ya zama dalilin kona gida ko wani samun gobara da makamantan irin waɗannan abubuwa daga ya kamata ya kasance mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu fahimci irin waɗannan abubuwa mu gane cewar waɗannan lokuta da Allah madaukakin sarki yake sanyo mana su akwai hikimomi da yawa a cikin su bai kamata mutum ya samu kansa cikin damuwa ba ko kuma cikin koyaushe ya ringa mita da wannan yanayi na sanyi magabata na kwarai kamar yadda muka shi faɗa murna suke da wannan lokaci na sanyi saboda lokaci ne da suke samun isasshen lokacin da za su yi ibada a cikin sa su samu kusanci da Allah madaukakin sarki muna fatan yadda muka shigo wannan lokaci na sanyi lafiya Allah madaukakin sarki ya fitar da mu lafiya dukkan alkhairin da ke cikin wannan yanayi da muke cikin na sanyi Allah madaukakin sarki ya bamu shi Da kuma nisanta mu da dukkan sharrin da ke ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la bihamdika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa